This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanku da safiyar yau talata da fatan kun waye gari lafiya aisha mu'azu ce tare da zahra aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau 31 ga watan disamban 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran shugaba joe biden ya ayyana ranar tara ga watan janairu a matsayin ranar zaman makoki na ƙasa ga tsohon shugaban amurka jimmy carter mazauna yankin isra'ila sun yi zaman cikin ɗarɗar da neman mafaka a jiya yayin da aka ji jiniya a birnin tel bayan rahotannin harba makami mai linzami daga yemen ukraine da rasha sun yi musayar fursunonin yaƙi inda ɓangarorin biyu suka yi musayar jimillar tsofaffin fursunoni sama da ɗari 300 tukanin labaran duniya kenan a ɓangaren rahotanni kuma a yunkurin inganta rayuwar dattawa a jihar plateau za a ji cewa Tsofaffi da dattawa masu shekaru 65 zuwa sama ne su 250 suka samu tallafin Naira 200,000 a jihar Plateau. A kasance da mu domin jin cikakken rahoton. Sannan yayin da ake ci gaba da jimaman rashin tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, Farfesa Aliyu Muhammad Dikwa daga Najeriya ya ce. shekarunsa ɗari shi dattijo na na kwarai mai neman lafiya fadin duniya sannan kuma ya yaki manyan-manyan cututtuka din nan duk kullum inda ya je yana shi da kansa yana sa hannu sai ya yi bayan nan kuma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da aliyu mustapha sokoto amma da yanzu zara za ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana ranar tara ga watan Janairu a matsayin ranar zaman makoki na ƙasa ga tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter. Sannan kuma ya sanar da ranar Litinin a matsayin ranar da za a rufe dukkan ma'aikatan gwamnatin tarayya domin karrama Jimmy Carter shugaban Amurka na 39 wanda ya rasu a ranar Lahadin da ta gabata yana da shekaru 100 a duniya. Biden ya ce a cikin wata sanarwa da ya fitar, ina kira ga al'umma Amurka da su taru a wannan rana a wuraren ibadarsu don tunawa da girmamawa ga shugaba James Al Carter Jr. Biden ya kuma ce ina gayyatar al'ummar duniya baki daya da su taya ma alhinin wannan babban rashi da muka yi. biden ya ba da umarnin a kafa tutar amurka a ma'aikatu na tsawon kwanaki talatin daga ranar mutuwar kata a wuraren soji da kuma gine-ginen gwamnatin amurka da ke ƙetare shugaba jimmy carter ya sha bayyana fatansa na abin ne shi a farfajiyar gidansa da ke garin plains a jihar georgia tare da matarsa Rosalind wadda ta rasu a shekarar 2023 carter shine tsohon shugaban ƙasa mafi daɗewa a tarihin amurka A jiya ne aka yi ta jin karar jiniya a birnin Tel na kasar Isra'ila bayan rahotannin harba makami mai linzami daga Yemen, lamarin da ya sa mazauna yankin zama cikin ɗarɗar da kuma neman mafaka. Rundunar sojin Isra'ila a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta samu nasarar kakkaɓo wani babban makami mai linzami da aka harba daga Yemen kafin ya tsallaka zuwa yankin Isra'ila. 'Yan tawayen huti na kasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun yi ta kai wa Isra'ila hari tun bayan fara yakin Hamas da Isra'ila a Gaza a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a Yemen tare da shan alwashin zafafa matsin lamba kan 'yan tawayen har sai sun daina kai mata hare-hare da makamai masu linzami. A jiya ne Ukraine da Rasha suka yi musayar fursunonin yaƙi inda ɓangarorin biyu suka yi musayar jimillar tsofaffin fursunoni sama da ɗari uku. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce Kif ta amshi tsofaffin fursunoni 189 yayin da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta amshi fursunoni 150 daga Ukraine. ma'aikatar rashin ta ce an yi musayar fursunonin ne a belarus abokiyar kawancen moscow a yakin da aka kwashe watanni 34 tana yi da ukraine hotunan gidan talabijin na reuters a ukraine sun nuna fursunonin yakin da aka sako nannaɗe da tutocin ƙasar suna kuka Zelensky ya gode wa mahukuntan haɗaɗɗiyar daular Laraba da sauran abokar hulɗa haɗin gwiwa da suka taimaka wajen musayar fursunonin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Zara za ta dawo da karanto mana sauran labaran amma kafin nan za mu nufi jihar Filato inda matar gwamnan jihar Helen Mutuwan ta jagoranci wani shirin tallafi wanda dattawa 250 suka ci gajiyar naira miliyan 50. wakiliyar muryar amurka a jihar plateau zainab babaji tana dauke da ci gaban labarin cikin wannan rahoton da ta aiko mana daga jos babban birnin jihar plateau gareki tsofaffi da dattawa masu shekaru 65 zuwa sama ne su 250 suka samu tallafin naira 200,000 a jihar plateau Tallafin wanda uwar gidan gwamnan jihar Plateau Helen Mutfang ta rarraba wa dattawan tsari ne na shirin tallafawa tsofaffi da uwar gidan shugaban kasa Oluremi Tinubu ke aiwatarwa na Renewed Hope Initiative. Uwar gidan shugaban kasar ta ce shirin zai ci gaba da tallafawa tsofaffi a kowace shekara a jihohi 36 na Najeriya da birnin tarayya Abuja da tsofaffin sojoji da kungiyar matan 'yan sanda. Matar gwamnan jihar Plateau Helen Mutfang ta ce shugabannin shirin na Renewed Hope Initiative da uwar gidan shugaban ƙasa ta ƙaddamar sun amince su ƙara kuɗin tallafin daga Naira dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyu don tallafawa tsofaffin. A ta ce naira biliyan ɗaya ne za a rarraba wa tsofaffin da aka zaɓa a faɗin najeriya wanda kowane dattijo da aka zaɓa zai samu naira dubu ɗari biyu Uwar gidan gwamnan ta ce banda waɗannan kuɗaɗe za a duba lafiyar dattawan kyauta. Hasiya Abdullahi da Joseph Moses da suka ci gajiyar shirin sun bayyana farin cikinsu. Mun ji daɗin wannan mulki ga shi mun samu taimakon da za mu sai magani mun gode mun gode Allah ya albarka. Gaskiya na wannan matan president Allah ya sa su kare kiyaye. domin ta tuna da su akwai su yawancin mu muna shan magani wata yana bin dubu ashirin amma gaga har ta tuna da mu wayansu ma ta su a musulun kama su a ita ma sarah joseph da adamu musa suka ce tallafin kuɗin da suka samu zai taimaka wa rayuwarsu hukumar gidan shugaban Najeriya da ta shawarci dattawan da su dukufa wajen shan ruwa sosai da motsa jiki da samun isasshen hutu don ƙara samun ƙwarin jiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. An gaishe ki Zainab Babaji da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu. Kotun kolin Venezuela ta ci tarar kafar TikTok dala miliyan goma a jiya Litinin akan wani yayi da matasa suke yi a manhajar mai matukar hadari da hukumomi suka ce yayi sanadiyar mutuwar wasu matasa uku. alkaliyar kotun kolin tania de amelio ta ce shahararriyar manhajar ta yi sakaci wajen aiwatar da matakan da suka dace don dakatar da yada abubuwa masu cutarwa da basu dace ba D'Amelio ta ce kamfanin ya shaida a kotun cewa ya fahimci girman da muhimmancin lamarin. A cewar hukumomin Venezuela matasa uku sun mutu yayin da wasu 200 sun bugu a cikin makarantu a fadin kasar bayan sun sha wasu sinadarai masu guba domin yin bidiyo a dandalin sada zumuntar. An zargi manhajar da jefa masu amfani da ita cikin hadari tare da yada bidiyoyin da basu dace ba. A cikin watan Nuwambar da ya gabata ne shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya barazan daukan matakai masu tsauri a kan manhajar ta TikTok idan ba ta dauki matakan hana yada duk abubuwan da ke da alaka da cutarwa ba. Wata kotu a Mali ta ɗaure wani ɗan siyasa a gidan yari saboda ya yi kalaman ɓatanci ga shugabannin mulkin sojin Burkina Faso, kamar yadda wata majiyar shari'a da iyalansa suka bayyana. isa kawo indijem wanda a baya goyi bayan shugaban mulkin sojin mali asimi gauta kafin daga baya ya nisanta kansa ya yi wannan tsokaci ne a wani shiri da aka watsa a gidan talabijin na joliba tv news kotun a bamako babban birnin kasar ta yankewa indijem hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari tare da kuma dakatar da shi majiyar shari'ar ta ce kuma ofishin yaƙi da laifuka na ƙasa ya umarce shi da ya biya tarar sefa miliyan ɗaya kwatankwacin dala amurka dubu ɗaya da ɗari shida hukumomin mali sun rufe gidan talabijin na joliba a watan nuwamba saboda kalaman da suka yi tare da sanya wa gidan talabijin ɗin mai zaman kansa takunkumi na tsawon watanni shida. Zahar Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da Amurka da sauran kasashen duniya suke ci gaba da jimamin mutuwar tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter wanda rai ya yi halinsa a ranar Lahadi. wata hira da hawa sharif ta yi da masani kuma mai sharhi kan al'amuran siyasar duniya farfesa aliyu muhammad dikwa ta tambaye shi irin gibin da mutuwar tsohon shugaban zai haifar a bangaren siyasar amurka da ma duniya baki daya sai ya ce ina iya cewa rashi da dattijo rashin dattijo abu asara ce babba duk da cewa shekaru sun ja sosai shekarunsa ɗari shi dattijo na na kwarai mai neman lafiya fadin duniya sannan kuma ya yaƙi manyan-manyan cututtuka din nan duk kullum inda ya je yana shi da kansa yana sa hannu sai ya yi kuma ya zagaya yana duba a wuyarsa yana duba wajen inda a yi zabe mai inganci bai raina kowa ba kuma asali ma shi ya fi so kasashen afirka din nan kuma kuntatawan da ake wa kasashen namu shi bai so sannan kuma ya nuna karara har kwanan nan ma bai dade da kuncin nasa din ma ya fita karara akan cewa abin da isra'ila take wa falastinu ba daidai ba ne ya sake nanatawa duk da siyasan turawa da yamma suna bayan goyon bayan isra'ila shi bai boye manufarsa ta gaskiya ba shi ba shi da babatu magana irin na 'yan siyasa na turawan da suke na shi a jimmy carter bai iya ba shi kan gaskiya yake kullum kan gaskiya da kuma amana irin na mutuntaka dan adam da shi kowane dan adam da yana da daraja a gunshi. a nan kana ganin akwai wani gibi kenan a tsakanin irin salo na jimmy carter da shugabannin kasashen yamma na wannan lokaci musamman ga su da manufofinsu ga duniya gaskiya akwai gibi domin dama a inda aka tunani din jam'iyyar ta democrat din ne ya kamata a ce a samu ire-irensu suna da yawa amma kuma ga kowa ya san gashi a tarihance democrat ta zo da cin eh, zabe abinda ta, ta aikata a fadin duniya a karkashin eh, shugaba biden inda matsayinta na babbar kasa amurka ya yi babbar kasa ce ita idan za a yi za a yi irin adalci din na amurka ba kasan da za ka yi ta domin kusan kowane dan adam a duniya a fadin duniyan nan yana amurka akwai dangin ta amurka kuma ya zama abin da ya zama karatu ne ko ina ne yan shahara sabanin sauran kasashe kamar china da rasha ai ba ga wani bakin mutum ya zama minista ko shugaban kasa eh, takara da sauransu ba amma amurka kasa ce ta eh, "Ka zo na zo ne amma shugabanci dai ya kasance a hannun mutane kalilan ne a ƙarshe me zaka ce ma amurkawa da shugabannin duniya baki ɗaya dangane da rasuwar tsohon shugaban ƙasar amurka jimmy carter amurkawa su su jajirce musamman ma a din nan miliyonan moto samari masu tasowa din nan su kwaikwayi halayya irin na e, jimmy carter din nan domin a gyara shugabancin amurka kowa zai yi alfahari da kasar amurka idan aka gyara ta ta koma democrat na da ya yi kuma na biyu ku duba fa lokacin da ake magana iraq din nan abun da aka fada ba daidai ba na an san da lebo na na ingila wanda ya kamata a ce tafiyarsa za ta kasance kamar da democrat amma ta je ta goyi bayan republican na george bush din na lokacin tony blair aka mamaye iraq amurka tana bukatan ta gyara shugabancin nata a akan cewa ita ta babu rainin sauran kasashe kuma su hada baki da manyan kasashen nan su hada baki kar da kasance duk sai in ba za a yi wani abu a alheri ba sai da yake-yake da sauransu zamanin yake-yake ya kamata ya kare a samu wata, sana'a daban domin duk inda akwai ilimi ba a bukatan yaki. Farfesa Aliyu Muhammad Diko kenan a wata hirar da hawa Sharif. Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sannan a duk lokacin da ake so za a iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu na baya da ma wannan shirin. Yanzu ga shirinmu na gaba. tsaka mai wuya. In ka diba ita ma rasha ɗin kada mu yi babban zato gare ta ma'ana yadda ba mu yaddun farko ba mu yadda a kawo sojawan faransa ba nijar ba mu yadda da a kawo sojawan ƙasa amurka ba haka yau ma ba mu yadda da a kawo turawan rasha ba sule mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci wannan kuce ce kuce wannan ka bar shi cikin cikin bakunan 'yan siyasa ya za a rajejeniya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai ko ma mine ne wannan kayan aikin su gaba da dama ta a ta'addanci ko abin da muke shakko idan muka kawo su jihar rasha radda su ma din za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikin su alhali su din ba su gama cin gajiyar su ba idan su ma muka ce musu su bar wannan kasa to za mu iya samun matsala fiye da waga saboda su ba su da jinƙai ba su da tausayi kuma ba su da aƙida wato incin bil'adam da demokaradiyya. jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin kowane dalili ne yake sa gwamnatin mulkin soja ta nijar a ƙarƙashin shugabancin janar abdulrahman chani take juya bayanta ga ƙasashen yammacin turai tana fuskantar na gabaci me amfanin da nijar za ta samu daga kasashen rasha da china idan aka kwatanta wanda ta taba samu a can ba daga kasashen yammacin turai din sannan ina gaskiyar abin da wasu ke cewa dangane da rasha na cewa irin da nijar ta ga bayan faransa yanzu take neman ganin bayan amurka idan ta gaji da rasha ba za su rabu lafiya ba duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba a ciki gaba da muhawarar da muke kawo muku a yau tsakanin ibrahim na maiwa da sule umaru dangane da sabuwar alƙilar diplomasiya tattalin arziki da soja da jamhuriyar niger ke ɗauka ba ta da bata lokaci ba wurin sake haɗa ku da shi mai jan ragamar wannan tattaunawa sule mummuni barma da kuma bakin nasa in ka diba ita ma rasha ɗin kada mu yi babban zato gare ta ma'ana yadda ba mu yadda farko ba mu yadda a kawo sojan faransa ba nijar ba mu yadda da a kawo sojan ƙasar amurka ba haka yau ma ba mu yadda da a kawo turawan rasha ba kamar yadda nace ma ɗan jimma da ɗan jimmai mai musamman su na rasha yau sun yi lalata mine na lalata su saboda wato rashin aƙida tausai da demokradiyya da a su kaga horon shi an ce mata ta tai da kyar da kyar ta bada bai amerika an ce mata ta tana nan tana soi soi soi to ita rasha in ta ce takiya takiya na misalin da zan dauka ma shine misalin wato aminiyarta abukiyarta makwabciyarta ukraine wadda yake da suna ji juna yau tana babbakanta ba tausai ba jin kai abinda muke shakko idan muka kawo su jawa rasha radda su ma din za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikin su alhali su din ba su gama cin gajiyar su ba idan su ma muka ce musu su bar wannan ƙasa to za mu iya samun matsala fiye da waga saboda su ba su da jin kai ba su da tausai kuma ba su da aƙida wato incin biladam da demokaradiyya kenan yakin da za a yi da rasha zuwa gaba zai zama abu mawuyaci fiye da waga kenan kurakuran da an kai a yi kokari a yi da su domin kuma kada a shiga cikin irin na jiya a kan harkar nan ta eh, ƙara kusantar ƙasashe irin su china rasha turkiya da iran a daidai lokacin da aka juya wa ƙasashen yammaci na turai da su irin su america eh, baya shin wani irin amfani ko rashinsa Nijar za ta samu. Batun tsaron nan shi kadai ne kake gana abin da ita rashar za a yi amfana da ita eh, ba ba shi kadai bane ba amma shi ne ummul aba'isa abin da kawo rasha a kasar sojojin rasha a kasar mali kuma sun samu ci gaba an samu sakamako wanda kowa yake yabawa da shi mm. to mu ma nan ga yanzu ai ka gani ba a jima ba mun ka karfafa damkon zumunci tsakanin eh, rasha da ƙasanmu ko kuma ka gani ai eh, eh, balaguro da hukumomin Nijar suke zuwa rasha hukumomin rasha suke zawa nan ga kare da karau sai ba da dama ta a samu a yi rajejeniya daban-daban mun yi rajejeniya ta hanyar yaƙi da ta'addanci akwai rajejeniya ta hanyar tattalin arziki wannan rajejeniyan ai ka gani ba a jima ba da aka yi ta sai gashi kayan yaƙi na lokaci waɗanda ake so mun ga gasu na rasha ta kawo mana su kuma ta kawo mana sojin rasha wanda za su ba sojojin mu horo don saboda su lakanci aiki da waɗannan kayan aikin mm. kayayyakin da ana maganar kamar ba a fayyace shin tallafi ne ko kuwa an saida wa nijar su ne babu ƙarin bayani a kai eh, sule mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci na in ka kwana yaki da ta'addanci yaki da ta'addanci na in ka kwana baka san ba gobe yadda za ta badowa wannan kuce ce kuce na tallahi ne na taimako ne na saye ne wannan ka bar shi cikin baku na 'yan siyasa mu yanzu inda muke nan ga fatan na muka yi ubangiji allah shi kama muna da sabin abokanmu na kokowa mu yi kokowa mu kare da ta'addanci cikin kasan mu mai dokoncin hankali ya za a rasheje ne kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai ko ma mine ne wannan kayan aikin su gaba da dama ta a yaƙi ta'addanci ko kuma kowa ya imani da sai da suna ake iya samu a ce nasara ko to mun samu an kawo muna su yanzu in ma saye ne mi an matsalar shi tunda ai arzikinmu ya kamata ya ce a ce arzikinmu yana ba da dama ta a kare mu in arzikin mu bai kare mu ya arzikin mu nan baya da muka hoto tsahin kwanta waɗanda aka yi ma juyin mulki ai arziki ke gare mu ko suke ɗauka suke ɗangwalewa suna sawa cikin aljihunsu arzikin namu bai ba da dama ba ta aka kare mu da shi kuma an ka sace an ka sa cikin aljihu cikin shi ne muke to balle yanzu mun samu lokaci wanda alhamdulillah an samu sabin hukumomi waɗanda arzikin mu unwani aka yi da shi dan saboda a kare mu mm. alhamdulillah kuma mun san za a samu sakamako mun ma fara ganin sakamako a tunda an yi lokacin da ta'addanci kullum sa ya saka an ce an kashe wuri kaza an kori mutanen gari kaza an yanke sarki kaza yanzu ai kaga ya dama ko ko in ce ya ma kare to muna fata ubangiji Allah ya kara mai domin kwanciyar hankali to wannan abun alfahari ne ya kamata mu mai da hankali mu sa ido mu tashi tsaye mu yi aiki jeje ne da hulɗa da da kwai tsakanin mu da da rasha ta sakamako wanda zai ba dama talakan Niger ya gani a ƙasa kamar yadda ya fara gani a ƙasa mu samu ta hanyar tattalin arziki arziki ta hanyar mm, kiwon lahiya ta hanyar eh, kwanciyar hankali a yi aiki hannu da hannu mu sa hannu cikin juna tsakanin mu da rasha mu hudda kasar mu cikin kangi wadda lala hulɗa da muka yi tsakanin mu da tsohin tura na faransa mm. da na amerika ta haddasa kuma sun gani cewa hanyar da muka ɗauka tsakanin mu da rasha akwai cikakken zato na cewa za a hita cikin matsaloli waɗanga dai na harkar ta'addanci na harkar yunwa na harkar rashin eh, kwanciyar hankali da wani sauransu duka wannan za a samu a ciwo kai kuma sun san da in muka samu wannan abun ya ɗore to waccan bakar siyasa wadda turawan faransa da na amerika suka sa 'yan siyasa mu suna aiwata sun san da wannan mun kare ta kenan talaka ba a komai mishi karya um, sule muke amfani ko rashin amfanin kusantar eh, kasashe irin su rasha china iran da turkiya waɗanda gwamnatin rikon kwarya ehm, ta juya alkiblar ta zuwa wajen su. misali ka ɗauka prime minister mu ba ya je ƙasa amurka ba wajen neman tallafi ko kenan duk yadda akwai abota akwai umfanin da aka iya samu amma ai kaji mu tafarkin da muke bisa kan shine cewa da jan hankalin mutane shi ya kamata kowa ya san ya kamata amma aiki da ya kamata shi na da wuya shi yasa muka jan hankalin su cewa da lalle azimu hulɗa da su tun can baya muna cikin waɗanda ke zuga gwamnati tun zamanin canja cewa da a hita batun ƙasashen turai ɗai a ƙara faɗaɗa a ƙara faɗaɗa saboda su ɗin a banda irin wannan taimako da su ƙasashen turan wato eh, yamma ke bada su ma akwai nasu hmm. idan kaga akwai umfani da dama ya kwatanta ma fannin gona da fannin tsaro da dama akwai mhm. akwai kuma gudunmuwan da za su iya kawo hiyar da ma na waɗanda kasashe amma mu shi hankalin da muke yi shine cada a yi hattara a kan cada duk lokacin da ka zo ka zauna da wanda ya hika karhi ya hika karhi ya hika wayo to kenan sai ka shi da zaman ka kashashe ne wanda dama idan aka ci sai a hulɗan lallai hulɗan za a yi amma wasu za su zakuwa da hankalin wayo wasu kuma za su zakuwa da hankalin cuta shi ne muke ce ai la'akari kuma akwai kurakurai da aka yi can baya waɗanda ba mu hatan yau a ce an haɗa ciki shi yasa muke jan hankali a yi hattara a kiyaye idan ka diba yanzu ga ma canca da jami'an tsaro sun hidda sakamako tsakanin wata eh, uku na sabon shekara gama jan kokarin da sun kai na <clears throat> wato bisa kan tsaro da murkushe ta'addanci mun jinjina musu sosai saboda an samu ci gaba kuma sun nuna suna nan suna kuzari saboda mu yau inda muke jiran su kenan saboda su ce sun yi juyin mulki dan tsaro ya ɓaci kenan duk abin da za su yi wanda zai tanada ko ko zai sa tsaro harka tsaro ta kyau muna goban bashi kuma muna zuga su ɗari bisa kan ɗari kenan in dai hulɗa da rasha za ta sa wato a cimma wannan moriya to ya yi eh, kaji eh, abokina ya ce ce ku ce na 'yan siyasa na saboda su kishiyoyi na ikon suke nema muku ikon muke nema a yi mai kyau a yi iko na gari kowa ga yin shi son muka idan kana yi ka yi mai kyau to a gaishe ku to nan za mu ja burki sai allah ya kai mu rana wata yau mu zo mu ci gaba kuma in allah ya maido mu din ɗaya daga cikin abubuwan da zamu duba shine maganar kayan yakin nan da rasha ta kawo wa niger a kwanakin baya wanda wasu ke cewa ai ba na kare niger ba ne na kare shugabannin sojan niger ne haka ne sannan kuma ya ake ganin raunin alaka yanzu tsakanin niger da gwamnatocin kasashen afirka ba waɗanda cike cikin ecowas kaɗai ba kasashen afirka dai masu shugabannin mulkin demokuraɗiyya wato na fararen hula da kuma alamun da ke nuna cewa kamar ita gwamnatin niger ta yanzu ta fi jin daɗin zama lafiya da kasashen da ke karkashin mulkin soja duk wannan suna tafi a shiri mai zuwa allah kamar yanzu kan muna godiya ga su baƙin namu ibrahim na mayo da sule umaru da ku musamman shi sule da bar mu wakilin ayamai da ya haɗa mana wannan tattaunawa a madadin su dukan aliyu mustapha sakwato ne a washington mun ba ku lafiya madalla yanzu kuma ga zara ta sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice shugaban amurka joe biden ya ayyana ranar tara ga watan janairu a matsayin ranar zaman makoki na ƙasa ga tsohon shugaban amurka jimmy carter sannan kuma ya sanar da ranar litinin a matsayin ranar da za a rufe dukkan ma'aikatan gwamnatin tarayya domin karrama jimmy carter shugaban amurka na 39 wanda ya rasu a ranar lahadin da ta gabata yana da shekaru 100 a duniya Biden ya ce a cikin wata sanarwa da ya fitar, "Ina kira ga al'umma Amurka da su taru a wannan rana a wuraren ibadarsu don tunawa da girmamawa ga shugaba James Al Carter Jr. Biden ya kuma ce, "Ina gayyatar al'ummar duniya baki ɗaya da su taya ma alhinin wannan babban rashi da muka yi." A jiya ne aka yi ta jin karar jiniya a birnin Tel na kasar Isra'ila bayan rahotannin harba makami mai linzami daga Yemen, lamarin da ya sa mazauna yankin zama cikin ɗarɗar da kuma neman mafaka. Rundunar sojin Isra'ila a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta samu nasarar kakkaɓo wani babban makami mai linzami da aka harba daga Yemen kafin ya tsallaka zuwa yankin Isra'ila. A jiya ne Ukraine da Rasha suka yi musayar fursunonin yaƙi inda ɓangarorin biyu suka yi musayar jimillar tsofaffin fursunoni sama da ɗari uku. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce Kif ta amshi tsofaffin fursunoni 189 yayin da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta amshi fursunoni 150 daga Ukraine. Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin. sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya. Da Fiona wa nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniya mu na wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce take cewa kowane lafiya. Ma'assalam.